fassara littafin hisnul muslim ko abin da ya sawwaka na littafin hisnul muslim min tsakarin kitabi wa sunna amma wasu sun ba da shawarar maimakon mu can ko mu can ko can ko mu dinga tsallake wasu addu'o'in ya kamata mu karanta mu karanta littafin a jere in ya so daga baya sai mu kammala in ba mu samu kammalawa a yanzu ba ma'ana kowace addu'a ko kuma kowane abu za mu karanta dukkan addu'o'in da shi malam ya kawo a karkashin wannan matsala ɗin idan muka karanta duka sai mu tafi kuma babi na gaba ko kuma addu'a ta gaba a haka har iya inda muka tsaya sannan daga baya kuma in Allah ya sa muna da rai da lafiya bayan sallah sai mu kammala fassara littafin wato littafin za mu fassara ne fassara mai sauƙi ma'ana ba fassara wanda za mu yi sharhi dogon bayani ba mu fassara addu'an mu faɗi ga inda addu'an ta zo ga hadisin da ta zo ma'ana wannan addu'an ta tabbata a hadisin da wani rawaito kuma ingantaccen hadisi saboda hisul muslim ko kuma mai wannan littafin dr sa'id aliyu ko sa'id bin hali al ya zaɓo zikiri ne da addu'o'i waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda da'ifan hadisai banda da'ifan hadisai duk hadisin da ka gani a nan to akwai malamin da ya masa hukuncin cewa ya inganta daga cikin malamin hadisi saboda ka littafin shi yasa ya samu karkuwa a duniya sabanin wasu littattafai da aka yi na addu'o'i kamar addu'a wal mustajab za ka samu a ciki akwai addu'o'in da ba su inganta ba sunan littafin hisnul muslim min afkarin kitabi wa sunna wato katangan musulmi ko kuma kariyar musulmi daga zikirin da ya zo daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce zikiri addu'a ta shiga ciki duk addu'a da za ka yi sunanta zikiri ko wani zikiri saboda haka wannan littafin inda za ka ɗauke shi ka tabbaka duk abin da ke cikinsa to da ka samu kariya wato addu'o'in da suke ciki kariya ne a gare ka kuma an ɗauko su ne daga cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda ya wallafa wanda ya fa littafin shine Dr. Sa'id bin Ali bin Wahfi al-Qahtani sunan malamin kenan wannan littafin ya samu karbuwa a duniya kusan babu inda babu shi a duniyar musulunci a yanzu an yaɗa shi saboda muhimmancinsa saboda mutane kasu rabu da da zikirin Allah subhanahu wata'ala sannan shi malamin yana da wani babban littafi ne da ya sunansa al-zikr wa du'a wal ilaj bir ruqa min al wani babban littafi ne mujalladi hudu to shine sai ya rairayo mana ya dan tsakuro mana wa'annan addu'o'in daga wannan littafi din yace ya kuna khafifal hamli fil asfar dan ya zama a halin tafiya ma zaka iya sashi a jifunka ka tafi da shi ko da baka shi addu'o'in ba zaka iya karantawa daga daga addu'o'i wato ba sai mun karanta muqaddiman ba sai dai yana da kyau mu sani cewa addu'o'i suna da muhimmanci ko zikirin Allah yana da muhimmanci mala ya kawo mana ayoyi da Qur'ani da abin nan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa da suke nuna falalan zikiri da falalan addu'o'i daga cikin su akwai a akurkum washkuruni wala takfurun ubangiji ta ala yake ku ambace ni zan ambace ku ma'ana ku ambace ni zan ɗaukaka darajan ku ku gode mini kada ku butulce mini idan kana ambaton Allah subhanahu wataala shi ma zai ambace ka in ya ambace ka kuma ya ɗaukaka darajanka wa rafa'na laka zikrak wa innahu la zikirun laka wale kaunin idan aka ce yanzu ko gwamnan garin na aka ce yana faɗan sunanka wasu suka je wurinsa ziyara sai sai faɗi sunanka ya ambaci sunanka ya faɗi wata magana to idan aka zo aka baka labari za ka ji daɗin cewa fa a sai ya san da kai ko bai manta da kai ba na shugaban ƙasa to bari a ce ubangiji subhanahu wataala ya ambace ka ya ba da labarinka wa mala'iku da makusantansa to kaga wannan ba karamar daraja ba ne to in kana ambaton Allah ubangiji ta ala shi ma sai ya ambace ka ma'ana ya ɗaukaka darajanka sannan Allah ta ala ya lazina amanu ya ayyu allazina amanu zkurullaha zikran kathira ya ko dan kai imani ko ambaci Allah ambato mai yawa wato ko shi zama akwai ambaton Allah a tare da kai idan kana yin haka zaka samu kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kuma za ka samu ɗaukaka sannan a wata ran Allah ta'ala yake wazzakirina la kafiran wazzakirat a'adda Allahu lakum maghfiratan wa ajran azima masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata Allah ya tanada musu gafara da lada mai girma gafara da lada mai girma manzo Allah ta sama ce idan mutum ya tashi da daddare sai ya sa da iyalinsa suka yi nafila raka'a biyu Allah zai rubuta cikin masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata kuma ya tada musu gafara da lada mai girma shine aljanna to da aka sallah zikirin Allah ne subhanahu wata'ala ya sa maza Allah kai nafila raka'a biyu ka shiga cikin masu ambaton Allah da yawa sannan ubangiji ta ala ce waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin ka ambaci ubangijinka subhanahu wa a ranka wato a cikin sirri kuma tadarruan kana mai kankan da kai karka dinga zikirin kuma kana nuna isa wani ne kai ka isa kai kaza ne in kai haka to baka bi umarnin da Allah ta'ala ya baka ba na laddubar zikiri sannan ka ambaci Allah kana mai tsoron Allah subhanahu ta'ala. ba tare da kana bayyanawa ba ba kana bin kan titi kana la ilaha illallah ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko makamancin wani ba a yin haka sabon mazala ta sama ba su yi haka ba kuma ubangiji ta ala bai koyar da haka ba shi zikirin Allah a sirrance ake yin sa saboda nafila ne abu ne za ka yi shi tsakanin ka da Allah akwai bukatan ka koyi kada wani ya san ma kana yi sai dai inda sunna ta zo cewa ana bayyanawa wannan kuma sai ka bayyana kamar bayan sallah ya zo a sunna za a iya bayyana zikirin da ake na bayan sallah wannan sai ka takaita akan wanda sunna ta tabbatar da cewa za a iya bayyanawa amma in ba haka ba asali ya zama cewa a ɓoye ake ambaton Allah ta kai kaɗai kana yi kana iya ka wajen ɓoyewa kada ma wani ya sani domin kada abun ya shafi ka kar abun ya shafi wato yin abu da kake don Allah don neman yardan Allah don idan mutane suka sani to kuma sai zuciyanka ta dinga riya maka fa mutanen nan sun san cewa ni mai kokari ne ni mai zikiri ne ni mai ibada ne ni mai ambaton Allah ne Ke dan sai ya sa maka riya maimakon kai don Allah sai dawo kana yi sai sai zama ka dawo kana yi don mutane sannan Allah ta'ala ya ce ka dinga ambaton sa safiya da yammaci safe da yamma kar ka kasance daga cikin rafkanannu kar mutum ya zama rafkanin ne shine wanda baya ambaton Allah subhanahu wa ta'ala duk wani motsin da zaka yi a duniyan nan to akwai wata ibada da aka shar'anta maka daga cikin daga wayan gari daga safe har zuwa dare akwai zikiri da addu'o'i da ya kamata ka dinga yi a cikin dukkan ayyukan da zaka yi sai sa su suka wallafa littattafai suka sa masa amalul yomi wal aikin dare da rana kuma duk zikiri aka kawo da addu'o'i na dare da rana din gaba daya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan ya tabbata a hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul ladhi yadhkuru rabbahu wallazi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal misalin wanda yake ambaton bangijinsa da wanda baya ambaton ubangiji subhanahu wataala kamar misalin rayayye ne da matacce in ba ka ambaton Allah ka zama macece in kana ambaton Allah kai ne raye a lafazin muslim misalin gidan da ake ambaton Allah ta'ala da gidan da ba ambaton Allah ta'ala kamar misalin raye da macece duk gidan da ba zikirin Allah macecen gida ne inda ake zikirin Allah kuma zai zama raye gida ne saboda haka karaya kanka da gidanka da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sallah karatun alqur'ani da tasbihi da hailala da sauransu sannan ya tabbata a hadishi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito shi kuma a Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi shine hadisin Abdullahi bin Busrin Allah ya dade shi ce anna rajulan qala ya Rasulullah inna shara'i al-islam qad kathurat alayya فأخبرني بأي شيء أتشبط به bihi, لا يزال اللسان رطبا من min الله wato wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu da Allah shari'o'in musulunci sun yi mini yawa wato abubuwa na falala da ake ta faɗa wanda ake bukatan kai na nafila sun yi yawa ba wai farilla ba farilla kan kowa dole sai yi iya abin da aka faranta masa to amma abubuwa na nafila sun yi yawa sallah azumi da sadaka da zikiri da sauransu to sai shi yake tambayar manzala kama ka bani labarin wani abu zan rike ne daga cikin abubuwan da ake faɗa na falala na nafila nan wanne fi muhimmanci in rike shi ya zama bana rikuwa da shi Shi ne ma'anan ata shabbatu bi yani ata allaku bihi in rataye da shi sai maza za su masa yace masa la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen ka ya bushe yana danye daga ambaton Allah subhanahu wataala in kana ambaton Allah akwai yawo akan harshen ka akwai yawo a bakin ka so da haka koyaushe ka zama kana zikirin Allah subhanahu wataala sannan kuma yana bukatan ka sanya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zikirinsa sai kai irin wannan zikirin to da ka in ka kama wannan kofar to shikenan ka kama kofa mafi mahimmanci ka kama aiki mafi mahimmanci daga cikin ayyuka wato na nafila sannan haka nan hadisi ya inganta daga Abu Dawud hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yadhkur an yadhkur Allah fihi kanat alayhi min Allah tiratun wa man istaja'a mabta'an lam yadhkur Allah fihi kanat alayhi min Allah tirah duk wanda ya zauna a wurin zama a wani majalisi ya tashi ya tafi bai ambaci Allah ba subhanahu wa ta'ala to wannan ya zama asara a gare shi shine ma'anar tira na kasa wato sai abin ya zama na kasa ta waya a gare shi ranar lahira za a sa masa kamar a majigi kamar projecto a sa masa ya duba ya ga irin rayuwansa sai ga sai ya zauna a wuri kaza ya ta hira ya bata lokaci ya zauna a wuri kaza ya bata lokaci bai yi ne ba bai ambaci Allah subhanahu wa ta'ala amma ya ambaci Allah bai zai ga cewa asara yayi a wannan majalisin ba hakanan duk wanda ya kwanta a wajen kwanciya ba tare da ya ambaci Allah ba wannan abu zai kasance masa asara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to da haka akwai zikirin da ake yi in an zauna akwai kuma zikirin da ake yi idan an zo kwanciya duk za mu yi bayani a kansa da kuma in an tashi daga ainihin kwanciya sannan a wani hadishin wanda ainihin imamu tirmidhi ya ruwaito ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi sallam, yace ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum duk wanda waɗanda suka zauna a wani majalisi har suka tashi ba su ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wato ba su faɗi wani abu na yabon Allah ko na umarnin Allah ko na darajan Ubangiji subhanahu wataala ko ba su yi zikiri ba su la ilaha illallah da sauransu kuma ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ba ba ce wannan zaman ya zame musu asara ya zame musu tawaya na ayyukansu in Allah ta'ala ga dama ya azabtar da su in ya ga dama kuma ya gafarta musu sannan wani hadisi ya ce ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lakum hasara babu wasu mutane da za su wato zauna a wani majalisi ba su ambaci Allah ba su wa wata'ala face sun tashi suna wari kamar mushin jaki kuma sannan zaman nasu ya zame musu asara wato kai ne ba za ka ji warin ba amma saboda zaman da suka yi ba sa ambaton Allah ta'ala za su tashi suna wari kamar mushin jaki wato ya zame musu kuma asara ranar alkiyama za su yi nadaman wannan zaman da suka yi saboda haka kenan ya kamata musulmi rayuwarsa gaba ɗaya ta zama zikirin Allah subhanahu wa ta'ala menene zikirin Allah abubuwa ne da yawa sallah zikirin Allah ne karatun alkur'ani zikirin Allah ne yin wa'azi zikirin Allah ne umri da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki zikirin Allah ne a zauna ana karanta addini ana karantar da addini ko ana sauraron karantar da addini shi ma zikirin Allah ne da haka duk zaman ka ko ina kake zama zikirin Allah kake haka nan faɗan su la ilaha illallah su astaghfirullah su hasbunallahu wa ni'mal wakil su salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin sa zikirin Allah ne saboda haka mutum ya zama yana zikiri a mafi galibin wato ainihin lokutan ka su za mu shiga cikin abin da ya shafi ainihin wato addu'o'i addu'a ta farko shine afkarul istiqaz min an-nawm zikirin da ake yi wajen farkawa daga bacci in mutum ya tashi daga bacci akwai zikirin da ya kamata yi malam sai ya fara daga tashi daga bacci ba ba daga yin bacci ba tare da cewa kuma galibi addu'o'in da suka zo na tashi daga bacci suna haɗe da na me na bacci saboda in ka tashi daga bacci ai nan ne lokacin da ka fara aiki daga safiya kana yi kana yi har dare har lokacin da zaka kwanta to sai a gaya maka addu'ar kuma kwanciya lokacin da ka kwanta za ka yi bacci shikenan aikin ya kare shine amalul yawmi wal Layla aikin yini da dare to sai aka fara da in ka tashi daga bacci me ya kamata ka yi shine ga addu'o'in guda hudu addu'a ta farko ko zikiri na farko alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ga fassaran sanan alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ahyana wanda ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilayhi nushur wato tashi zuwa gare ne tashi ranar alkiyama zuwa gareshi ne tashi daga kaburbura wannan hadisin hadisin Huzaifa wanda ainihin Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi wanda yake ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in ya farka daga bacci yana karanta wannan addu'a alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wato wannan addu'an akwai wa'azi a cikin ta mutum ya gode wa Allah ta'ala da ya raya shi bayan ya kashe shi wani irin kisa ya masa bayan ya ɗauke ransa a lokacin da yake bacci domin bacci kanin mutuwa ne bacci kanin mutuwa ne suna cewa a naumu akul abin nan akul maut a larabci to bacci dan uwan mutuwa ne yana nufin suna nufin dan uwansa karami shine kaninsa bacci kanin mutuwa ne to da haka lokacin da kake bacci Allah ta'ala ya ɗauke ranka shi yasa baka jin duk abun da ake sai in ka farka in ka zo farka sai Allah ya mayar maka da wannan rai to amma ba daukewa irin na kashewa wanda zai zama kwata-kwata babu numfashi babu motsi a jikinka ba kamar yadda ubangiji ta ala yace wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah ta'ala shi ne yake daukar ranku da diddire sannan kuma ya san me kuke yi da rana wani irin laifuffuka kuke yi da rana ubangiji Taala ya sani to da haka Allah yana daukar ran mutum da diddire Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي عليها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله تعالى shine wanda yake ɗaukar ran rayuka a lokacin da suke bacci shine yake ɗaukar ran rayuka wanda bai kashe su ba a lokacin da suke bacci wato lokacin da kake bacci Allah ya ɗauke ranka amma ya dawo maka da shi bai tafiyar da shi gaba ɗaya mai ma'anar mutuwa ba amma lokacin da kake farke kuma ubangiji ta ala sai dauki ranka sai dan mutum ya bacci Allah ka ta ala ga dama sai ya zarce sai ya tafi can wato ya wuce lahira daga baccinsa wani haka ne yana bacci kawai sai a yi ta tada shi ba zai tashi ba an ɗauki ransa ya wuce lahira ta can in ya ga dama kuma sai ya sake ran wato ya bar ran din ya dawo maka da ranka har zuwa zuwa ga ajalin da Allah ta'ala ya kaddara a wannan lokacin zaka bar duniya saboda haka sai a sai a dawo maka da nan ka zuwa lokacin da za ka tafi ubangiji ta yake akwai ayoyi a cikin me a cikin wannan mutum yayi bacci kamar ya mutu amma bai mutu ba sai kuma ya farka sannan sai ce wa ilaikin nushur makoma zuwa gare shi ne wato ma'ana yin bacci ka tashi yana nuna maka cewa rayuwar nan za ta kare za ka mutu kuma a sake tasanka kamar yadda kake bacci ka farka haka za ka mutu kuma a tashi ka shi yasa aka kare da wa ilaihi annushur tashi zuwa gare shi ne shi yasa manzala kama a wata hudubarsa wanda yawa ainihin larabawa farkon da aka aiko shi yace wallahi innakum la tamutuna kama tanamun wa la tastayqizuna wa la tub'atunna kama tastayqizun yace wallahi za ku mutu kamar yadda kuke bacci kuma za a tashe ku kamar yadda kuke farkawa daga baccin ku saboda haka kenan mutuwa ko kuma bacci alama ce ta mutuwa tashi daga bacci kuma alama ne na tashin alkiyama cewa za a tashi mutum shi yasa wannan addu'a lokacin da kake yin ta sai ka dinga hararo wata ran za ka mutu kuma bayan ka mutu za a tashe ka shine ma'anan alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur mun gode wa Allah ta'ala da ya raya mu bayan ya dauki ran mu kuma zuwa gare shi ne za a tashi sannan addu'a ta biyu ina fata mun fahimci fassarar wannan addu'a الدعاء تبيو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اغفر لي وانا الدعاء كما تثبت لك حديث عبادة بن الصامت ما الله صلى الله عليه وسلم shi ya ba da wannan addu'an ya ce duk wanda ya tashi daga bacci ya yi wannan addu'an za a gafarta masa za a gafarta masa zunubansa kuma fa'in da aku ji lahu fa'in kama a sun masalla kubilar salatu idan ya yi addu'a kuma za a ansa masa addu'a in ya yi tashi ya yi alwala ya sallah za a karfi sallansa kina wannan addu'an tana da fa'idoji guda uku fa'ida ta farko in ka tashi daga bacci kai ta za a gafarta maka zunubanka Fa'ida na biyu, idan ka yi addu'a da a amsa maka addu'arka. Sababi ne na amsa addu'a lokacin da ka tashi daga bacci kai wannan addu'a to za a amsa maka addu'arka kuma daga baya idan kai. Sannan na biyu kuma in kai alwala kai sallah Allah zai karbi wato sallanka. Addu'ar kuma ita ce kamar yadda na karanta ta ga ta nan. La ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lakul mulku mulki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala shine kadai mai mulki don babu wanda yake da mulki irin nasa sannan walahul hamdu yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wasu kila su ce duk inda aka zo alhamdu sai ce yabo bana cewa godiya kuma wasu suna fassarawa da godiya saboda akwai bambanci godiya da yabo kuma alhamdu yabo ne ko da kuma fassara shi godiya to bin muke nufi Shi shine alwasfu bin jamil ka siffanta abu da cewa yana da kyau ka faɗe shi ka yabe shi wannan shi ake cewa alhamdu ne godiya a shukuru shi ne godiya shukuru kuma a an min alhamdi kamar yadda muka sha bayani shukuru ya fi hamdu don shi bayan ka gode masa da baki ka yabe shi to kuma za ka aikata da gabbanka ka masa wani aikin alkhairi wanda yake nuna kayi godiya din sannan kuma a zuciyanka ka ji cewa akwai ni'iman da ya maka sannan ita godiya tana zuwa bayan ni'ima ne idan mutum ya kyautata maka sai ka ce na gode na gode amma yabonsa kuma ko ya kyautata maka ko bai kyautata maka ba za ka yabe shi ko kansa ya kyautatawa masa ko kansa ya kyautatawa za ka yi cewa kai wani yana da kokarin ibada wallahi wani yana da tawazu wani yana da kaza haka nan yi wani alheri sai ka ce kai wani yana kula da yan uwansa wani yana sadaka yana kula da miskinai gashi ba kai yayi wa ba amma kuma za ka yabe shi to wannan shine ake cewa alhamdu so da haka lahu alhamdu dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abun da yake gagaransa shine al-azizu gagarau ba abun da yake gagaransa amma dan adam kuma wani abun yana gagaransa sannan subhanallahi sarki ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala ma'ana baya sifantuwa da dukkan wata siffa ta kawaya Allah ta'ala dukkan siffofinsa na kamala ne shi ba makaho ne, ba kurma ne, ba kuturu ne, ba gurgu ne, kuma ba jahili ne. duk wannan siffofi ne na tawaya in ka ce subhanallahi to ka karkace Allah daga irin wannan siffofin baya mutuwa kuma Allah ba fakiri ne. duka wannan siffofi ne na tawaya in ka ce subhanallahi shine ka tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta aibi ka siffanta shi da dukkan siffa ta kamala sannan walhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wala ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wato babu wani abu mai girma irin ubangiji subhanahu ta'ala. Allahu akbar min kulli shay ya fi sammai da kasai girma ya fi dukkan halittansa girma subhanahu wataala shi yasa yazo a aya wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati madawiyatun bi yamini Allah ta'ala yake kafirai ba su san darajan Allah ba ma qadarullah haqqa qadrihi ba su daraja Allah yanda ya kamata su daraja shi ba saboda dukkan sammai Allah ta'ala zai nade ta da hannunsa na dama ranar alkiyama kasai zai nade ta da hannunsa na hagu ranar alkiyama in ya nannade su gaba ɗayan su kamar ka rike kwayan zarra in ji Abdullahi bin Abbas sai ya ce anal maliku aina mulukul ardi ni ne sarki ina sarakunan duniya ba wanda ya isa yi magana saboda haka babu mai mulki irinsa ubangiji ta'ala ala ya yafi kowane abu girma to ka tashi daga bacci kana faɗan wannan sannan wala haula babu dabara a cikin dukkan tasarrufin da ɗan adam yake yi bai da wani wayo da zai sa ya samu wani alkhairi ko kuma ya kauce wa wani sharri ya kauce wani sharrin wala quwwata bai da wani karfi da zai iya samar wa kansa wani abu mai amfani illa billahi sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala la haula wala quwwata illa billah Ko suka ce la haula an ma'siyati wala quwwata ala illa bi aunillah shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah baka da wata dabara da zaka iya kaucewa sabon Allah baka da wani karfi da zaka ce zaka iya yi wa Allah da'a illa billahi ai illa bi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to da haka in ka ce la haula wala quwwata illa billahi duk ka mai da al'amarin kai zuwa ga Allah in ka ka bar sabon Allah Allah ne ya taimake ka ba wayon ka ba ba dabaran ka in ka kana da'a wa Allah ta'ala Allah ne ya taimake ka ba karfin ka bane in karfi ne baka fi wani ba wani kuma baya yin da'a din sannan al'ali Allah shine madaukaki wato uluwu qadrin da uluwu qahrin da uluwu zati Allah shine madaukaki ba wanda ya kai shi daraja ya fi kowa daraja ya fi komi daraja shine kuma madaukaki mai rinjayen kowane irin abu wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shine mai rinjayen komai ba abin da yake gagaransa sannan da ulu zati shine yake saman halittansa gaba daya shi yasa ce wa huwal qahiru fawqa ibadi shine jayi kuma yana saman bayinsa gaba daya to kaga nan ka daukaka Allah subhanahu wataala sannan al-azim Allah shine mai girma babu abin da ya kai shi girma sannan sai ka ce rabbi ya Allah ka gafarta min. ya Allah ka gafarta min. kayi bi Allah subhanahu wa ta’ala shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la illa billahi al-ali al-azim sai ka ce rabbin gifirni kai bi Allah ka kade tashi a wajen ibada shi kawai tantance bauta masa sannan ka nuna cewa shine mai iko akan komai kuma ka tsarkake shi daga duk wata siffa ta aibi siffofinsa kammalallu ne sannan kuma ka nuna ya fi komi girma kuma ka mai da ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kace la haula wala quwwata illa billah sannan kuma ka nuna Allah ya fi komi ɗaukaka da ka gama wannan gaba ɗaya sai ka ce rabbi gifirli ya Allah ka gafarta mini shine karshen addu'a ne duk mutumin da ya hakan kuma mazala sama yace Allah zai gafarta masa zai amsa addu'ansa sannan kuma zai karbi sallansa haka zuwa ƙarshen hadisi saboda haka wannan addu'a ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ighfirli wannan ita ce addu'a ta biyu in kana so ka hada su duka kai ko kuma ka dauki daya ko ka ce alhamdulillah alladhi ahyana da ma amatana wa ilayhi nushur in iya wannan ka iya haddacewa sai ka yi bayan ka tashi daga barci. ko kuma ka yi wannan ko ka haɗa duka biyu ko da wa'inda za mu faɗa a nan gaba ko ka yi ɗaya ko yau ka yi wannan gobe ka canja wannan ko kuma duka haɗa suka yi su a lokaci guda wanne kai ka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku ko addu'a ta uku ko zikiri na uku shine alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li wannan hadisin wannan kuma ya zo a hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah ta sa yake idza stayqaza ahdukum falyaqul in ɗayan ku ya farka daga bacci ya faɗa sai faɗi wannan addu'a alhamdulillah alladhi afani fi alayya ruhi dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi afani wanda ya bani lafiya fi jasadi a cikin jikina wato na zama lafiyayye Warar da alayya rohi kuma ya mayar min da raina don da ya karɓi ranko ko lokacin da mutum yake bacci sannan wa'azina azina li bi kuma ya mini izini da zikirinsa wato bayan ya bani lafiya kuma na ya mirmi da raina na tashi gashi yanzu har ina addu'an tashi daga bacci shine ma'anan ya min izini wato ya ya ya kore min ya min gamon katar da zikirinsa gashi yanzu ina zikiri to da haka ya kamata in ka tashi ka ganka lafiyayye to Allah ta'ala ya mir maka da ranka da baka san inda kake ba ka tashi daga bacci to kai addu'a shine zikirin Allah subhanahu wataala ka gode wa Allah a bisa wannan in ka gode wa Allah ubangiji ala sai ya kula da kai Wani ita ce wato addu'a ta uku ko kuma zikiri na uku wanda ake bayan an tashi daga bacci sannan na hudu kuma hadisin abdullahi bin abbas ne Ya ce ya kwanta wato ya yi bacci a ɗakin maimuna khalasa wato ita ce ainihin abin eh, nan yafin donsa kenan yar uwar mahaifiyarsa sai zama manzala ta sama yana zai kwana a wannan ɗakin zai kwana a ɗakin wato khalarsa maimuna matarsa ne so da haka sai suka kwanta a wannan ɗaki ɗin shi abdullahi bin abbas yana yaro ɗan ƙarami manzala ta sama ya kwanta da matarsa a tsawon gadon shi kuma ya zo ta kafafuwansa ya kwanta to da manzala ta sama ya tashi daga bacci cikin jiri shikenan sai ya karanta ayoyi goma na ƙarshe daga cikin suratu ali imran ayoyi goma na ƙarshe daga suratu ali imran to shine malam ya kawo mana ayoyin kawai ga sunan inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تاتي الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الصواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تاتي الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريء الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وإن سوني وإن آيوي قدا قوما وإن منزون الله sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ya tashi cikin dare kafin kafin yayi nafila da ya tashi cikin dare kafin ya tashi alwala yayi nafila sai mun ce za mu fassara su anya ba dauke mana lokacin gaba ɗaya kuwa <laughs> eh na'am mu fassara bari mu fassara sama sama bari mu fassara sama sama na'am ba sama sama ma <laughs> sai dai sama sama in ba haka wannan ai majalisi ne bai zama kansa bari mu fassara ba karin bayani fassara ba karin bayani yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati li ulil albab lalle tabbas a cikin halittar sammai da kasai da sabanin dare da yini akwai ayoyi ga ma'abota hankali wato in ka duba sama sannan ka duba kasa yadda Allah ya halicce ta sannan dare ya zo yini ya zo wannan yanzu gari ya waye kuma sai kaga dare yayi dare yayi gari ya waye lalle akwai ayoyi da suke nuna alaman kuduran ubangiji subhanahu wata'ala da hikimarsa da kuma cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa amma ga wanda suke da hankali mara hankali ba zai gane ba to ina ya ƙarin bayanin kenan <laughs> ba ila ba zai iya fassara haka na wucewa bari jaraba ne yakununa laha qiyaman wato masu hankalin wanda suke wa'azantuwa da halittar sammai da kasai da wucewan dare da yini sune wanda suke ammaton Allah kiyaman a tsaye wa da kuma a zaune wa ala junubihim in suna kwancewa suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sanawai na fi khalqi samawati wal ard kuma suna ta tunani cikin halittar sammai da kasai innan su tsaya tsaf su yi nazari su duba sama su duba ƙasa da girman su sai kaji suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan ya Allah baka halicci wannan don barna ba subhanaka farki ya tabbatar maka faqina azaban nar ka kiyaye daga azaban wuta wato tunanin su sai ba su lalle sama da kasan nan ba a banza aka halicce su an halicce su don su nuna mana girman ubangiji subhanahu wataala ko mu ji tsoronsa mu bi abin da ya ce mu yi mu hannu daga abin da ya hana sai mu kai kuma mutum ya roƙi ya ce subhanaka farki ya tabbatar maka baka siffantuwa da wasa ko kuma da siffofi na tawaya Faƙina azaban nari Allah ka kiyaye mu daga azaban wuta sai sai su ce kuma rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu ya Allah duk wanda ka shigar da wuta fa ka tabar da shi faqad akhzaytahu ka kaskantar da shi wa ma lizalimin min ansar azalume kuma wanda suka ki su yi tauhidi suka ki su yi addini yadda ya kamata ba su da mai taimaka musu ya hana su shigar da su wutan tabbas za su shiga wutan kuma za su kaskanta a cikinta rabbana innana sami'na munajiyan ya Allah mun ji mai kira zuwa ga addininka da tauhidinka yunadi lil imani yana kira cewa a zo a yi imani an aminu bi rabbikum cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani yanzu suna ta tawassuli kuma da mai kyawawan ayyukansu da imaninsu da Allah subhanahu wataala sai su ce kuma to gashi ga addu'a za a yi ka bi Allah ta'ala ka kamar da al'amarin ka zuwa gare shi sai kuma ka roƙe shi saboda haka sai suka ce rabbana faghfir lana ya Allah ka gafarta mana zunubana mu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah ka gafarta mana wato ainihin munanan ayyukanmu shine ma'ana sayyi'atina ka kankare mana munanan ayyukanmu kar ka gafarta abin kar ka kama mu da su yanzu ana akwai bambanci zunub da kuma sayyi'atina faghfir lana zunubana ka gafarta mana manya-manyan zunubanmu wa kaffir anna afina ka kankare mana ƙananan zunuban ma'ana da manyan da ƙananan duk sun nemi Allah ta'ala ya yafe musu wa tawaffana ma al'abrar kuma ka dauki mu tare da mutanen kirki ma'ana ka tashe mu tare da mutanen kirki ranar alkiyama kaga yanzu bambanta ya aka ya zama akwai bambanci tsakanin zunub da sayi'at kuma sai mu ɗauki wani lokaci Allah ka ɗauki mu tare da me wato ainihin mutanen kirki ya zama makoman mu aljanna ne faghfir lana dhunubana rabbana wa atina ma wa'adtana ya Allah ka bamu mu abinda ka mana alƙawari ala rusulika a bisa manzanninka don manzanni sun zo da addini suka ce duk wanda ya bi addini sakamakonsa aljanna ne duk wanda ya bi addini amma wanda bai bi ba kuma to zai zama sakamakonsa wutar jahannama to su sun yi imani sai suka ce ya Allah ka bamu mu da ka mana alkawari a bisa harshen ko harakan manzoninka wala tukhzina yawmal qiyamati kar ka kaskantar da mu ranar alkiyama innaka la tukhlifu almi'ad ya Allah baka saba alkawari Allah ya riga alkawari duk wanda ya masa a zai shigar da shi aljanna shikenan fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ta'ala ya amsa musu anni la udhi'u amala amilin ni ba na so zartar da aikin mai aiki minkum daga cikin ku min zakarin aw unsa ko namiji ko mace wani yayi wani aiki na lada a ce ban bashi ladan ba ubangiji ta ala ce baya wannan in kai aiki ko kwayan zarra ne zaka gani zaka ga sakamakonsa ba a min babin shashin ku daga shashi ne wato shashin ku ya zo daga shashi shashin ku yana taimakon shashi fallazina ahajaru wadanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka kore su daga gidajensu aka fidda su daga gidajensu a makka ko wani garin daban suka tafi madina wa fi sabili aka cutar da su don bin tafarki na in ji ubangiji ta'ala don sun bi addini aka cutar da su wa katalu suka yaƙi da kafurai wa qutilu aka kashe su suka yi shahada Allah ta'ala ya ce la ukaffiranna anhum sayyi'ati tabbas sai na kankare musu zunubansu wa la udkhilannahum jannatin kuma tabbas zan shigar da su aljanna tajrimin min anharu wanda ƙoramo na giya da ruwa da zuma da nono suke gudana a karkashinsu su sawaban min indillah wannan sakamako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu indahu husnul sawab ubangiji ta'ala shine yake da kyakkyawan sakamako a wurin sa la naka taqallubul ladzina kafaru fil bilad kada jujjuyawan waɗanda suka kafurta a cikin garuruwa sharholiyansu ya ruɗe ka kai ma ka ce za ka yi irin nasu mata'un qalilun dan jin daɗi ne ɗan kaɗan fa rayuwar duniya ɗin in ma ka samu ɗin sun ma ma'awahun jahannam sannan makomar su wutan jahannama ne wa bisal mihad tir da shimfiɗa ma'ana shimfiɗa ta yi muni idan ita ce wutan jahannama ita za a shimfiɗa mutum a ɗora shi ya kwanta a kai sai Allah ta ce lakinin lazina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka bi umarninsa suka hannu daga abun da ya hana lahum jannatun suna da aljannatai ta tafiyar anharu wanda ƙoramo na giya da ruwa da zuma da nono yake gudana a karkashin su ɗiba su shayin da suke so sannan na fiha suna masu dawwama a cikin aljannan nuzulan wannan gara ne min indillahi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wato irin abincin da za a tarbi bako idan ya zo kafin a kawo masa abinci mai nauyi wa ma indallahi khairul lil abrar sakamako kyakkyawa da yake wurin ubangiji ta'ala shi ya fi alkhairi lil abrari ga mutanen kirki akan wani wata shakatawa da za yi a rayuwar duniya sai Allah ta'ala ce wa inna min alil kitabi lalle tabbas daga cikin alil kitabi akwai laman yu'minu billahi wanda yake imani da Allah ta'ala wa ma unzila ilaikum da abun da aka saukar muku wa ma unzila ilaihim da abun da aka saukar musu kama Abdullahi bin Salam da irin su farisi sun yi imani da addininsu da taura da injila kuma sun yi imani da wato alqur'ani sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da imani da annabi Isa sannan khashi'ina lillah suna masu kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalilan la yashtaruna bi ayati la ba sa musanya ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala samanan da wani dan abun duniya qalilan dan kadan wato ba sa karɓan wani abun duniya dan kaɗan su ki bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon su yi aiki da Qur'ani sai su zabi wani abu na rayuwar duniya ba sa yin haka shine ma'anar la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan abun duniya dan kaɗan sai a baka abun duniya sai ka ki imani su ba sa yin haka ulaika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da ladan su da Allah ta'ala ya tanda da musu inda rabbihim a wajen ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab Allah ta'ala mai gaggawan hisabi ne a cikin rabin yini zai yi wa mutanen duniya da na farko da na ƙarshe gaba ɗaya hisabi cikin rabin yini ranar alkiyama za ka Allah ta'ala mai gaggawan hisabi ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani isbiru ku yi hakuri akan addini ku yi hakuri kar ku ce ba kar ku ce wahala za ta sa ku bar addinin Allah ku yi hakuri wa sabiru ku yi gasan haƙurin ma'ana su ma kafirin ai suna shan wahala a wurin yaƙi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun amma wa tarjuna min Allah ma la yarju su ma suna jin radadin kuma suna dagewa su yi haƙuri akan haka Allah ta'ala ce suna jin radadi kamar yadda kuke ji sai dai bambancin ku da su ko kuna kaunar rahamar Allah subhanahu wata'ala a bisa wahalan da kuke ta su kuma wutar jahannama za su tafi sannan warabidu ku yi zaman dako wato shine ku tottoshe kofofuwan gari duk wata kofan gari a sa masu tsaro a wurin shine ribadi can kofan a sa masu tsaro don kar kafirai su zo suna shiga garuruwan musulmi suna cutar da su wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun domin ku samu rabo ranar alkiyama la'alla ana nufin domin ba wai wataƙila ba la'alla a cikin alkur'ani littalil ne la'alla sai kwa ɗaya kawai la ta dare da Allah laha yuhdisu ba'da zalika amra wata in ka saki matarka karka batta karka fitar da ita daga gidan wata ka ji kana sha'awan ka mai da ita kana gidan ka sai ka dawo da ita in bata bar gidan ba amma duk sauran domin ka fassara shi la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku samu rabo ranar alkiyama samun rabo kuma shine ka tsira daga wutan jahannama ka tafi aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa man duniya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna ya samu babban rabo rayuwar duniya rayuwa ce wato ainihin ta rudi wannan shine fassaran waɗannan ayoyin a gurguje kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi yake karantawa in ya tashi da daddare wayannan addu'o'in guda hudu duk wanda ka dauka kai babu laifi sai dai wayannan ayoyin galibi in manzo Allah sama ya tashi cikin dare ne zai yi nafila a lokacin yake karanta wayannan ayoyi wayannan addu'o'in kuma su ne na tashi daga bacci a duk lokacin da ka tashi daga bacci ko ka yi su gaba ɗaya ko kuma ka ɗauki ɗaya daga cikin su ka za mu ci gaba du'a ulufsi saubi addu'an ɗaura tufafi kaga yanzu idan mutum ya tashi galibi mutum zai kwanta yana kobe rigansa ko ina kwabe tufafinsa sai ya kwanta daga shi sai mayafi ko daga shi sai wandonsa ko fi yan kananan kaya in ya tashi daga bacci ko yana bukatan ya same ya sa suturansa to yanzu ka tashi daga bacci ka yi addu'a abin da ke gaban ka shine ka sa riganka to ga addu'an sa riga addu'an sa tufafi الحمد لله الذي كفاني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وانا شيني sa tufafi, addu'an kuma daga hadisin Anas. bin Malik wato mazala ta sama ce duk wanda ya karanta wannan addu'an Allah ta'ala zai gafarta masa ma taqaddama min zambihi abin da ya gabata na zunubansa gaba daya akwai ruwayan wa mata akhara amma Sheikh Nasiruddin Albani yace wannan karin bai inganta ba wato duk wanda ya karanta wannan addu'an za a gafarta masa zunubansa da suka wuce gaba daya in ka zo sa riganka alhamdulillahi allazi kasani hadha tauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala kowa. fassaran shi ne alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi kasani hadha tauba wanda ya tufatar da ni wannan tufafin wato wanda ya fore min ya azurta ni da wannan tufafin da dan sa ko riga ne ko wando ko mayafi ko kurjalle ko hula ko takalmi ko ma menene ka gode wa Allah ta'ala da ya azurta ka da wannan tufafin alhamdulillahi alladhi kasani hadha tauba na gode wa Allah ta'ala da ya tufatar da ni wannan tufafin wara zakanihi ya azirta ni da shi min ghairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala kuwa kuma ba tare da wani karfi ba wato in kaga ka sa riga ba dabaran ka bane ba karfin ka bane Allah ta'ala ne ya azirta ka don in dabara da karfi ne ba karfi wani ba wani ya fi ka dabara ba da riga sa wani ya fi ka karfi ba da rigar sawa to haka nan dukkan arziki na duniya gaba daya in abinci ka ce ma haka za ka faɗa za mu zo kan addu'an cin abinci Allah ne azurta ka da shi ba tare da dabaran ka ba tare da karfin ka ba yanzu ya kamata ka gode wa Allah akan haka wancan wancan ya fi ka karfi amma Allah bai bashi ba sai baka sai ka gode wa Allah wancan ya fi ka dabara da iya neman kuɗi Allah bai bashi ba sai baka sai ka gode wa Allah ta'ala akan wannan saboda wannan addu'a ita ce addu'ar sa riga duk lokacin da ka sa ko bayan ka yi wanka ko bayan ka tashi daga bacci in dai ka kwaɓe wasu kayan za ka canja to ka ce ka allazi kasani hadha sauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa na gode wa Allah ta'ala da ya tufatar da ni wannan rigan ko wannan tufafin ya azurta ni da shi ba tare da dabara ta ba ba tare da kuma karfi na ba sannan wannan hadisin abun nan ahlus sunan suka ruwaito shi sai dai nasa'i ne kawai bai ruwaito shi ba wato abu dawud da tirmizi da ibnu maja duk sun ruwaito hadisin kuma hadisi ne hasan hadisi ne hadisi ne ingantacce addu'a ta gaba du'a ulufsu thawbil jadid wato wancan tsohon tufafi ne an sa tsohon tufafi to ga kuma sabon tufafi in Allah ta ya kore maka sabuwar riga in da ka sa ga abin da zaka ce Allahumma lakal hamdu anta ka sautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma ni lahu wani ita ce addu'an sa sabon tufafi wannan kuma ya tabbata daga hadisin abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yayi sabon tufafi sai ya ambaci tufafin da sunansa in riga ne sai ce nayi sabuwar riga idan ainihin abun nan eh, rawani ne sai ce nayi sabon rawani yau to in zai daura shi sai wannan addu'a addu'ar ga fassaranta Allahumma lakal alhamdu. ya Allah godiya ta tabbata a gare ka anta ka sautanihi kai ne ka tufatar da ni wannan tufafin sabon as'aluka min khairihi ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan tufafin wa khairi ma suni lahu da alkhairin da aka san'anta wannan tufafin da shi ko saboda shi ma'ana da alkhairin da aka kera ko aka saka wannan tufafin da shi sannan wa a'udhu bika min sharrihi ya Allah yana neman tsarinka daga shirin wannan tufafin wa shirri masu ni lahu da kuma sharrin abin da aka san'anta tufafin da shi ina neman tsarinka daga shirin tufafin da shirin abin da aka san'anta tufafin da shi kaga wannan addu'a tana da muhimmanci don kana marmarin kai sabuwar riga Ina ta zame maka sharri ba alkhairi ba amma idan kai wannan addu'a ka gode wa Allah ta'ala to ka nemi alkhairin tufafin ka nemi tsare kuma daga shirin tufafin lillahi. ko Allahumma lakal hamdu anta ka sautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu ya Allah godiya ko kuma yabo ya tabbata a gare ka kai ne ka tufatar da ni wannan tufafin ina roƙonka alkhairin wannan tufafin da alkhairin abun da aka yi tufafin da shi sannan ina neman tsarinka daga shirin wannan tufafin ko riga ko wando ko hula ko takalmi da kuma sharrin abun da aka yi wannan tufafin da shi in kai haka shikenan sai ka ɗaura tufafin ka a cikin nitsuwa domin ka yi addu'a kafin ka sa wannan tufafin to nan gaba kuma in da ka sake sa tufafin sai kai wacce addu'a da muka faɗa alhamdulillah allazi kakani hadha tauba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa sai kai sai kai amfani da wancan amma farko yana sabo to wannan addu'a za ka yi in kuma za ka sake sa shi kuma sai kai wacce addu'a da muka faɗa wato ainihin ta farko sannan sai addu'a liman labisa sauban jadidan addu'a ga wanda ya daura tufafi sabo me ma'ana wannan magana idan mutum ya yi tufafi sabo akwai bukatan kamata addu'a wato ba shi zai yi wa kansa addu'a kai ka maza shi yasa aka ce addu'a liman liman labisa sauban jadida wancan kuma du'a lufsi a saubin jadid wancan shi zai da kansa shi wanda wato ya samu sabon tufafi wannan kuma kai da ka san ya yi sabon tufafi to ga irin addu'an da ya kamata ka masa shi ne sai ka ce tubli wa yukhliqu Allahu ta'ala wato wannan addu'an sahabbai ne suke yin sa suke yi wa me suke yi wa ƴan uwansu mu mutum sabon tufafi sai a ce tubli wa yukhliqu Allahu ta'ala ma'anar wannan shine tubli wannan tufafin zai Allah ma'ana Allah ya sa ya tsufa kana raye wa yukhlifu ta'ala kuma Allah ya baka yin wannan tufafi addu'an kala biyu ne wato farko addu'an kada tufafin ya lalace yana sabo kaga wannan eh, riganka sabo a ce ya lalace kaga kai asara kenan to sai aka maka addu'a Allah ya sa ya tsufa sannan kuma idan ya tsufan Allah ya baka wani sabo kuma shi wannan tufafin shine ma'anan wa yukhlifu Allah ta'ala sannan addu'an kuma ta kunshi kenan ka tsufa tare da ba na ka rayu har zuwa wannan tufafin ya tsufa ga maka addu'a da nisan kwana ka maka addu'a nisan kwana ina ji hausa ba su da irin wannan addu'an ko amma fulani suna da shi <laughs> suna cewa da hida jam <laughs> wato ma'ana ya tsufa kana da lafiyanka ya tsufa kana da lafiyanka kaga wannan nisan kwana ake me ake roƙa maka kenan saboda haka Allah ya sa ya tsofa kana lafiya to kaga sabai suna roƙawa kansu ko junansu ko sabai yan uwansu waɗanda ne waɗanda suke ainihin suke suke da sababbin tufafi Allah ya sa ya tsofa lafiya sannan kuma ya baka wanda yake mamayinsa wato wani irin sa sabo sannan sai addu'a ta biyu ko kamar wannan addu'an ko wannan addu'a ta biyu shine ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan ilbas jadidan wa ish hamidan wa wannan kuma ya tabbata daga hadisin abdullahi dan umar yace manzala ta sama ya ga sai na umar ya sa riga fara kan riga ce fara ya wanke rigansa ta zama kalkal ya sa ta sai manzala ta sama salatu ta ya tambaye shi yace jadidun am gafilun wannan rigan taka umar sabo ne ko kuma wankewa kai sai sai na umar yace wankewa ne ba sabon tufafi ba ne to sai manzo Allah ya ce masa ilbas jadidan ka ɗaura sabon tufafi ma'anansa Allah ya azurta ka da sabon tufafi wa hamidan ka rayu kana mai abun yabo ma'ana Allah ya raya ka kana mai abun yabo kana mai kyawawan ɗabi'u wanda za a yabe ka da su sannan wa mut shahidan ka mutu kana mai shahada ma'ana Allah ya azurta ka da mutuwar shahada haka maza Allah ya wa sayyidina Umar wannan wannan addu'a kuma wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce wanda ibnu mata ya rawaito shi kaga ilbas jadidan kaman umarni ne amma ko ma'anarsa me ma'anarsa addu'a ne Allah ya sa ka daura sabon tufafi kina wannan addu'an ana yin ta ga wanda ya wanke kayansa fes sai ya sa shi kaman sabo don manzo Allah ta ya ce ah, wannan kan sabo ne ko wankewa kai to kaga in sabo ne sai kai wacce addu'an tubli wa yuhlifu Allah ta'ala in kuma tsoho ne aka wanke shi fesin mutum ya goge kayansa ya sa tashi. ya fito da shi shi ne sai ka ce masa ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida ka daura sabo Allah ya sa Allah ya azurta ka da sabo kamar yadda ka sa wannan fesin tsoho Allah ya azurta ka da sabo sannan ka rayu kuma kana mai abun yabo wa ish hamidan ai mutum idan tufafinsa mai kyau ne abun yabo ne wato me sa tufafi mara tsafta shi kuma abun kushewa ne saboda addinin musulunci addini na me na tsafta saboda haka ka yi ajonka haka ake so a addinin musulunci Ke yasa imam mali yake cewa hatta su ya baka mastaqata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa jadidu thawbika la yadurruka ba'dama takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu wa rasisu thawbika la yaziduka rif'atan 'inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrim yace ka kyautata tufafinka domin tufafi shine adon maza kuma da shi ne za a girmama ka a daraja ka to kaga ne ma'anan wa ish hamidan kenan ka rayu kana mai abun yabo ana yaba ka idan tufafinka suka zama masu kyau kullum kana cikin tsafta imam ali yace sabon tufafinka ba zai cutar da kai ba matukar ka ji tsoron Allah ba zai cutar da kai a addinin ka ba tsohon tufafinka kuma jijjigegge da kake sawa kana ga kaman sufanci kake ko zuhudu Allah ubannan imam mali yace ba zai kara maka daukaka wurin Allah ba matukar kai bawa ne mujurimi kana sabon Allah to sa riganka wani godo-godo ko wani diddigaggen tufafi ko mara kyau ba zai kara maka daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da ka Allah yana duba zuciyar mutum ne to kaga mazala ya wa na Umar wannan addu'an. wa ish hamidan ka rayu kana mai abun yabo sai kuma yace masa wa mut shahidan ka mutu kana mai shahada sa shi ma Allah ya azirta ka da mutuwan shahada kuma duk wannan addu'o'in manzala sallama ya yi su kuma sun karɓu sai na umar ya mutu yana me yana mai shahada ba a fagen fama ba yana sallah aka zo aka kashe shi wata ran dutsen hudu manzala sama yana tare da abubakar da umar da usman a dutsen hudu sai dutsen hudu ya kama rawa yana rawa manzala ya ce a'a uskun ya uhud uskun a wata ruwan ihda ya uhud fama alaika illa nabiyun wa siddiqun wa shahidani ka nitsu dutsen hudu ka daina rawa yana ba shi umarni yace don wanda suke kanka annabin Allah ne da siddiqi shine Abubakar da kuma shahidai guda biyu shine Umar dawa da Sayyidina Uthman sai dutsen Uhud ya nitsu to kuma haka sai na Umar ya rayu abun yabo sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya dauki ransa yana mai shahada ya dauki ransa yana yana mai shahada yana cikin sallah Abu Lulu atal Majusi ya zo ya kashe shi ya zo ya soke shi da maji ya faɗi saboda haka wannan shine shahadan da saidina Umar ya samu sannan kuma ya rayu abun yabo idan ana maganan wato ainihin mai adalci a cikin shugabanni to ana misali da sayyidina Umar sannan Allah ya zarta shi da tufafi kuma sabo a zamanin khalifancinsa an samu ganima sai aka riba wa kowa tufafin da zai yi abin nan gyauto kawai ko mayafi kowa ya daura ko kuma kai mayafi kawai ma'ana kamar a ce yaji biyu aka riba sai na Umar kawai shi kuma da ya fito zai hutuba sai aka gan shi da ya daura zani kuma ya yafa mayafi shi ya samu guda nawa kenan guda biyu sai ce bai kama hudu ba a ɗi'u wasu ma'u a ɗi'u ku ji ku bi sai wani ya tashi ce ba za mu ji ba ba za mu bi ba sai ka gaya mana ya aka yi kai ka samu tufafi guda biyu mu kuma kwaya ɗaya yana amirul mumini na fa khalifa shugaba na mumini gaba da ba za mu ji ba ba za mu bi ba sai ka mana bayani ya aka yi ka samu tufafi biyu mu kuma kowa ɗaya nan sai ce ina abdullahi dan umar aka ce ga yace tashi ka musu bayani sai abdullahi dan umar ɗansa kenan sai ya tashi yace ni ne na ba shi rabo na ya haɗa da rabonsa shi yasa suka zama guda biyu kaga irin shugabanni yanzu ya ba su iya kare kansu ba ka alama Allah ya tawalle wannan shine addu'a ne ilbar jadidan wa is hamidan wa mushahida na ji za mu tsaya ana mun samu wato ainihin awa ɗaya saboda haka idan muka tashi kuma za mu ci gaba da fassara din wataƙila dogayen addu'o'in sun kare ko kuma wanda suke gaba ba su kai wanda suke baya wato tsawo ba sai dan kaɗan wanda ba za a risa ba insha Allah darasi na gaba karatun da ya zama zai yi gudu fiye da ainihin na yau za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan bai saba wa shari'a ba wannan kai ka ɗauki wani adadi ne wanda kake ganin za ka iya yi abin da zai saba wa shari'a shine ka ɗauki wata falala ka ba wannan adadin da ka ɗaukan wannan kuma ba wanda zai zama baka da hujja a qur'ani ko hadisi to wannan shine kuskure don al-fadail la tanadu bil qiyas ba a yin kiyasi a ba abu falala in ka ɗauka a kanka wani adadi da za ka dinga yi ka yi addu'a kowane iri ne ya yi akwai adadi manzo Allah ya yi addu'a da adadi wannan shi yake nuna ya halatta kai addu'a da adadi to amma kar ka je ka bawa adadin da kai kai ka ɗauke shi ka ba falala iya na mazala ta sama wanda ce in kai kaza sau ɗari kana da kaza wanda za mu zo a kansu su ne wanda suke da falala amma kai ba za ka kawo naka adadin kuma ka bashi abin nan ka bashi falala ba shekul islam ibn taymiya idan yana karatu ya karanta matsala ta rikice masa ya kasa fahimta sai ya ajiye karatun ya yi istighfari sau duhu sai ya ci gaba da karatunsa sai ga ya fahimta ga wannan ko ba hadisi ne zo da cewa ai istighfar fari sau dubu idan karatu ya kakare maka ba babu hadisi a wannan amma akwai hadisan da suke nuna za ka iya yin zikiri da adadi sai dai kar ka bawa me shi wannan adadin falala kuma dama addu'a ai ana yin ta ne bayan me an yi aiki in ka yi zikirin ka iya adadin da kake ga za ka iya yi sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah subhanahu ta'ala babu laifi na eh, sannan ce tambayarsa ta biyu malam ka yi bayani addu'ar shiga kasuwa shin zan iya zuwa kasuwa kullum na yi addu'a domin na samu ladan ko sai bukata ta kai ni za ka iya mana ka je ka shiga kasuwa don ka yi addu'a ka samu ladan me zai hana domin abin nan ai bara mu ta abin da shari'a ta da shi ba abin da maza sama ya ce duk wanda ya yi wannan addu'a in ya zo shiga kasuwa za a ba shi lada miliyon ɗaya to kuma ba za ka kayyade shi ka ce wai sai wanda bukatarsa ta kai shi kasuwan shine wanda zai samu wannan ladan ba to wanda ya je yawo fa in yi addu'a ba zai samu lada ba bari wanda ya je da niyan don ladansa su yawa saboda haka babu ba ba ba ba dalilin da ya hana idan mu ce addu'an za a shi ainihin wannan ladan za mu zo akan addu'an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir idan mu ce wannan zai samu ainihin wannan lada insha Allah Eh, wannan kuma yana cewa tambaya ta ita ce menene cikakken fa'idar la haula wa la quwwata illa billah da kuma hasbiyallahu wa ni'mal wakil menene cikakken fa'idar la haula wa la quwwata illa billah fadar ta kenan da kuma hasbiyallahu wa ni'mal wakil to kada in ce maka za mu iso wurin ko ba mu iso ba ko baka nan hasbunallahu eh, me na farkon shine hasbunallahu wa ni'mal la hawla wala quwwata illa billah ya zo hadisi la hawla wala quwwata illa billah yana maganin abubuwa ɗari daga ciki akwai yayi bakin ciki yayi bakin ciki zai yayi maka wani damuwa da take damun ka in kana la hawla wala quwwata illa billah wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dana an je yaƙi kafurai sun kama shi a matsayin furzunan yaƙi an riƙe shi ban san a inda yake ba bakin cikin abun na damuna manzon Allah ya ce ya je ya dinga shi na ta yi kawai sai wata ranga shi na sai taho da ɗansa ɗansa ya lallaba ya samu ya gudu kuma har ya ɗebo ganima ya tafi masa da ganima sun zama masu arziki da sababin la haula wala quwwata illa duk damuwa da ta dame ka ka karanta sannan hasbunallahu wa ni'mal wakil shi kuma ya zo a hadisi amanu ne min kauli min kulli khawf aminci na kowane irin tsoro duk wani abun tsoro da ya tinkare ka to ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ta'ala zai kare ka daga wannan tsoron kamar da Qur'ani ya faɗa alladhina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel saboda haka abun tsoro ne ana ta tsara tsori ta kuma ba za ku iya da mutane nan ba sai suka ce hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel shikenan sai Allah ta'ala ya ainihin kare su fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yansasum su ga ni'ima ga falala ba wani mummunan abu da me da ya taba su na'am saboda haka annabi ibrahim lokacin da za a jefa shi a cikin wuta mutanensa suka ɗauke shi za su jefa shi abdullahi bin abba ya ce ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya kare shi daga wannan wutan ya ce ya na rukuni ya na rukuni bardan wa salama ala ibrahim aka ce ta zama mai sanyi sanyi mai aminci sai ta zama mai sanyi bata kone jikin annabi ibrahim ba duk wani abun tsoro lokacin kare shi da hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan yana cewa mala a cikin risala an yi magana kan dabbar da ta shaƙe da igiya ko wadda aka jefa da sanda ko wadda ta gangaro daga dutse bai halatta a ci ba to malam kamar zamanin yanzu wadda mota ta buge ta kamin ta karasa aka yanka tafa to me hukuncinta idan aka ci halal ne ko haram to wannan dabbobin ya danganta idan mota ta buge dabba ta kai gejin da ko ka yanka ko kar ka yanka za ta mutu ne to wannan yanka yanka ka yanka a banza ba za a ci ba kamar a ce motar ta dafa ta tare ba ta biyu ko ta fitar da hanjin ta waje ko ka yanka a banza ko da yana mofi don in ka bari ma mutuwa zai yaqinan galibin zato zai mutu ne amma in buge ta ta yi wanda a tunani kila inda za a yi jinyan dabban za ta iya tashi ka kuma sai kaga baka bukatan jinya sai ka yanka to yanka yanka za a ci kuma haka nan wanda ta gangaro daga saman ko wanda ta fada rami ko makamancin wannan wato wacce dabba abin nan mota ta buge ita ce mawquta dan ubangiji ta ala ya cewa wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma aqala as illa ma zakkaitu Allah ya haramta al munkhaniqa wanda aka shake ta da igiya har ta mutu idan ta kai gejin da ko baka yanka ba muje za ta yi shi ta ce wal munkhaniqa sannan akwai al mawquda ita ce wanda aka buge ta da sanda ko da mota ko da babur ko da keke nafe ko makamancin wannan ita ma in ta kai gejin da ba za ta rayu ba to ko an yanka ba za a ji ba sannan akwai almutaraddiya ita ce wanda ta gangaro daga saman tutse, ko daga kasa ta faɗa rijiya ta kai gejin da ko an yanka ba za a ci ba abin nan ko ba idan ba a yanka ba ma tabbas za ta mutu ko firin rinjayen zato ba za ta kai labari ba to yanka yanka ba za a ci ba sannan akwai annasiha wanda yar uwarta ta tunkure ta ta soke ta ta fuda mata ciki gashi har hanji ya fito misali ko amma abin nan ba za alaman ba za ta rayu ba to wannan ko kayanka ba za ta ci ba ba za a ci ba sannan kuma sai wanda sabau suka suka suka ci su ne kura ko zaki ko damusa suka kada dabba suka ainihin fafe cikinta ko tana motsi sun cire kayan cikin ko sun raba ta biyu sai bangare yana motsi yadda ba za ta rayu ba to shi ma ba za a ci wannan dabban ba ko da an yanka shine ma'anan illa ma zakkaitu ma'anan illa ma a illa ma adraftumuhu mustaqirra alhayati fa zakkaitumuhu sai abin da kuka same shi rayuwarsa tana nan tabbas kuka yanka to wannan ba haramu bane za ku ci amma wanda ba kuka same shi kuma ba mustaqirral hayati ba wato rayuwarsa tabbas ta tafi in an bari ma in baka yanka ba ma tabbas za ta mutu ko mafi rinjayen to za ta mutu to wannan kan ko ka yanka ma ka yanka banza ba za a ci wannan dabban ba da ka duk dabban da mota ta buge sai a lura a gani yaya take za ta iya rayuwa eh za ta iya yin an yi ta to a yanka a ci don a futa da jinya wannan koya aka ba za ta yi rayu ba don an riga an gama zartar da makasanta irin illan da aka mata irin illan da dabban ba za ta taba tashi ba ne to wannan ka batta ta kare ta kawai ko kayan ka ci mushe idan ka ci wannan dabba din kamar yadda zuwa qur'ani na'am wannan yana cewa mala idan zan yi addu'ar tashi daga bacci kuma ban haddace ba zan iya ɗaukan littafin da karanta zaka iya ai shine ne shi yasa dama aka yi shi dan karami zaka iya wanda zaka iya sawa a jifu saboda haka ka sa shi kana yana bakin filon ka, kana farka daga bacci sai ka ɗauko sai ka kama karanta kuma in kana yi din insha Allah zaka haddace a hakan yau ka yi gobe ka yi jibi a haka wata ran sai waye gari ba sai ka ɗauko littafin baka haddace haka nan ba tashi daga bacci ba kowace addu'a da baka haddace ba ka ɗauko hisnul muslim ka karanta wannan addu'a ne yau da gobe in kana yi zaka haddace kuma zaka iya sawa a aljihunka ka dinga tafiya ko kana kasuwarka misali addu'an shiga kasuwa baka haddace ba sai ka bude ka karanta sai ka shiga kasuwanka kowace irin addu'a duk abin da zaka yi sai ka karanta sai ka shiga ko kuma ka yi wannan abun babu laifi kuma haka har ka haddace na'am wanda ya ce malam ina so a taimaka a gaya min ayyukan da idan na lazumci aikata su zan dinga samun lada ko da bayan raina wato ko da na mutu wassalam wassalam sun wanda suka zo a hadisi idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min salat sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu in mutum dan adam ya rasu duk ayyukansa sun yanke sai guda uku ko ya zama sadaka ce mai gudana ka gina masallaci har ka mutu ana sallah a masallacin za a baka wannan ladan ka gina rijiya ana amfani da ruwan ka gina hanya ka yi rumfa ka dasa bishiya ana shan inuwanta ko ana cin dan itacenta duka wannan za a baka ladan ko da bayan ka bar duniya haka nan duk wani abu na wakafi ka gina gida ka ce miskine su zauna fi sabilillahi ko a ba da haya a dinga riba miskine ko ka sai littattafai ka riba fi sabilillahi ana karantawa ko qur'anai duka wannan ladan da ya same ka matukar ana amfani da wannan abu ko kuma ka bar ilimi mai amfani ka karantar da mutane suna aiki da ilimi za a dinga baka ladan ko bayan ka mutu kai rubuta littafi a zo ana karantawa ana amfanuwa da shi ko bayan ka bar duniya za a baka ladan ko kuma ka bar yaro na gari wanda zai dinga maka addu'a danka na gari da ka masa tarbiya yana ayyukan alkhairi za a baka ladan ayyukan alkhairin da yake kamar yadda za a bashi daidai wa daida ba za a tauye naka ba sannan kuma gashi zai daga hannu ya maka addu'a Allah ya gafarta maka ka tafi ka bar duniya amma kuma ka bar lada shine na ayyukan da ɗanka yake da addu'o'in da yake maka duka wannan da a kai maka su a inda kake insha Allah wannan mai tambayar na cewa malam na fara al'ada amma ban san yadda zan yi wanka ba Ka wankan al'ada da wankan janaba duk ne ba bai da bambanci saboda ka yadda ake wankan janaba in al'adan ke dauke sai ki samu ruwa mai kyau wanda babu bai gurbata da najasa ko da wani abu mai sarki ba ba da sabulu ba ruwa mai kyau to da haka ki je ban ɗaki ki wanke dukkan inda jinin nan ya taɓa ki ki tsarki in akwai wani wurin da jini ya taɓa ki wanke sannan sai ki ainihin alwala kamar yadda ake alwalan sallah sai ki sa ruwa hannu a cikin bokitin ki fitar da hannayen wato za ki wanke hannun ki sau uku kafin ki fara abin nan din amfani da ruwan shi nan ki tsarki duk inda kike so ki wanke hannun ki sau uku a waje kafin ki shigar da hannun ki cikin wato bokitin ko makamancinsa sai ki tsarki ki wanke jinin da ya taba jikinki sannan kuma ki yi alwala irin yadda ake alwala na sallah ki sa hannayen ki bi duka a cikin ruwan sai ki zo ki dinga mummurza gashin kanki sannan sai ki zo ki ɗauki ainihin wato ruwa ki wanke kanki sau uku sannan sai ki ɗebo ruwa ki kwara a jikinki ki fara da hannun dama bangaren dama daga sama har ƙasa ki sake dawowa bangaren hagu daga sama har ƙasa ko ina jikinki ya zama ya taɓa ruwa idan kin kunce kitsonki haka aka fi so saboda hadisan da suke nuna haka da kuma fita daga sabani in baki kunce kitsonki ba ma wankan hailanki yayi domin ba wajibi bane zance mafi inganci in ma ya zama mustahabbi ko kuma hadisin yana maganan wanda za ta yi wanka a lokacin da hailanta bai dauke ba don ta ji nishadin jikinta ita ne aka sunanta mata ta kunce kitsonta ko kuma ya zama mustahabbi ne ba wajibi bane saboda hadisin wato ummu salma wanda ta tambaya manzala sun aice ba sai ta warware ainihin kitson kanta ba sai dai idan an taure kitson ko gashin da wani zare ne wanda yake hana ruwa ya ratsa cikin gashin to wannan kuma wajibi ne a kunce wannan zare din na to malam wannan tambayar <clears throat> ka dai sha da ansarta amma kasantuwarta ta ƙarshe za a karanta ta yana cewa ah, <clears throat> malam ana sayar da kaya dubu uku a kasuwa kenan amma in zan ba da kayan dubu biyar zuwa wata hudu ya halatta sai wannan ansan kwanakin bacin na ce baran sake amsa ta ba kwanan da aka kawo ta ce saboda an tadi ba a yi tambaya ba zan bada amsa yanzu ma kun fitine ne kuma ba zan sake bada ansan ta yawa in ka fahimta ka yi in baka gane ba ka ce kai abin da ka fahimta ba shi kenan ma ni cewa ne ya halatta ba riba ba ne ka ware wannan kayan naira ɗari biyar in kuɗi a hannu ne in kuma bashi za ka ɗauka dubu ɗaya ne ya halatta a shari'a ba dalilin da ya hana daga alkurani ko hadisan maza za su sama yana cikin cinikin da Allah ya halatta wa halallahu albai'a Allah ya halatta ciniki babu riba a ciki in kuma akwai riba ka zo kai bayani shubuhar da ta shige ka na cewa akwai riba sai mu maka bayani cewa wannan ba riba ne. amma dai ya halatta kuma shekul zami ta mai ya cewa halal ne bi dalilin kitabi wa sunna wa ijma'il muslimin Qur'ani ya nuna halal ne don asali cikin ciniki halal ba kai ta karanta wani sai da dalili Sunan magana sama ta nuna ciniki halal ne sannan haka nan duk malamai sun yi ijma'i irin wannan cinikin halal ne malamai magabata shine bai'u taqasid yake ce masa bai'u taqasid saboda ainihin bashi a ƙara maka malamai sun haka to ijma'i daga baya baya wasu sai suka ce wai akwai riba a ciki duk wanda ya ce akwai riba sai mutum yana dalili daga Qur'ani da hadisi da kuma ijma'in malamai idan shubuha ta shigi mutum ya ce shi ga inda yake ganin ta inda riban ta shiga to sai rubuto ya aiko sai a bashi amsa amma kawai a dunkule na gaya maka kila kai kuma sai ka je kai tunanin wani abun ka daban babu riba ko da ko wani malami ya ce maka akwai riban babu riban ba wajen riban kuma hadisin da Sheikh Nasiruddin Albani ya kafa jayi da shi akan cewa akwai riban ba abu wannan matsala yake magana don hadisin bai a tarihi bai atini ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya haramun ne manzon Allah ya hana wannan kuma ciniki daya ne in ma ka saya kuɗi a hannu naira ɗari biyar ko ka saya bashi naira nawa naira dubu ɗaya kaga ciniki ɗaya kai ina son wannan kayan bashi to in bashi ne sai dubu ɗaya sai ka saya dubu ɗaya ciniki nawa ne ciniki ɗaya ne ba biyu ne, wanda ya saya kuɗi a hannu kuma shi kuma ciniki ɗaya ne shi ma amma a hana ciniki biyu cikin ciniki ɗaya da aka hana Shi ne yau ka zo ka sayi wannan kayan dubu ɗaya bashi a wurina saboda kai kana buƙatan kuɗi in ka zo ka tambaye ni in baka bashin dubu ɗaya ko ɗari biyar kai ba zan baka bashin ɗari biyar ba amma inda za ka zo ka sayi kayan ɗari biyar a wurina a kan dubu ɗaya bashi zan iya sayar maka to sai ka zo ka ce a sayar maka wannan kayan dubu ɗaya bashi sai na sayar maka wannan cinikin ya halatta shine bai utawarruk ake ce masa bai utawarruk to inda zai zama ciniki biyu shine sai in ce maka to yanzu dama na san kana bukatan ɗari biyar ne saboda haka ka zo na sayi wannan kayan naka ɗari biyar don ka tafi ma sayarwa za ka je ka yi don ka yi bukata da ɗari biyar sai ka saye shi dubu ɗaya to ka zo yanzu na saye shi ɗari biyar shikenan sai ka kawo sai in baka ɗari biyar ka je ka yi bukatan ka in ka zo fiya na sai ka biya ni da dubu ɗaya to wannan shine ciniki biyu cikin ciniki ɗaya haramun ne saboda riba ya shiga cikinsa ciniki na farko shine na sayar maka da tsada kuma a wannan sannan sai na muka ƙara wani ciniki na biyu sai na sake saya da arha a wurinka sai na ce na saye shi ɗari biyar sai na ɗauki ɗari biyar na baka ba ciniki biyu ba kenan amma a zahiri ciniki ɗaya ne menene ciniki ɗayan shine na baka aron naira ɗari biyar yanzu in ka tashi biya na za ka biya ni da dubu ɗaya wannan kuma riba ne shine ainihin riba ma a shaddun riba riban da ya fi kowanne zama haramun amma sai aka shigar da ciniki a cikinsa aka yi wayo to wannan shine haramun din shine ma'anan kuma bai wal'ina shine ma'anan bai a tanifi bai a cikin amma idan na sayar maka dubu ɗayan kai tafiyan ka wannan ciniki ɗaya ne ban dawo na sake sayan sa ƙasa da yadda ka saya ba to ina ciniki biyu yake in na sake dawa na saya ƙasa da yadda ka saya na baka kuɗi ka mayar min da kaya nan gaba kuma zaka bani kuɗi sama da yadda na baka to wannan shine ciniki biyu cikin ciniki ɗaya. amma in ka saya da tsada ba shi wannan ciniki ɗaya ne ba ciniki biyu ne to zaka wannan hadisin baya magana akan wannan kwata-kwata kuma asalin ciniki halal ne ba za ka haramta ba sai kana da dalilin da ya haramta shi sai kana da hujjan da ya haramta kuma na sha gaya muku cewa babin ciniki ya fi kowane babi wahalan fahimta a cikin fikihu ya fi gado wahalan fahimta haka nan hadisan ahkam hadisan hukunce hukuncen shari'a to hadisan da suka yi magana kan kasuwanci da ciniki sun fi kowane hadisi wahalan fahimta bana ka gaya kowa duk wanda ya san karatu shi yasa da yawa wani zai je fahimci wani abu wanda ba haka bane kuma ya dage akan sai ce me yace haka ne sai dai daga baya gane sai ce a ah, to da ban fahimta bane yanzu ga yanda abun yake wannan matsalan kafin in bada fatawa akan ta sanda na bincike da yawa na karanta na zaki na karanta a gaban malamai kala kala wanda na yadda cewa lalle sun san kiniki sun san fikiu daga cikin su akwai shek Muhammad Al-Muqtar Ash-Shanqidi wanda duk duniya a yanzu a zahiri ba wanda ya kai shi sanin fikihu na karanta tibabin ciniki a wurin a zahiri a yanzu ba wani malami a duniya wanda ya kai shi sanin buyu'a da ake cewa kyau ma gaba daya balle na babin ciniki a zahiri babu shi mun karanta a wurin sa kuma wasu malamai sun karanta da mun bincika mun bincika sharhin hadisin shi yasa nake ba da fatawan ba na shakka cewa wannan cinikin ba riba bane don ba fahimta na ne kadai bane fahimtar malamai magabata da kuma malamai na yanzu wanda suka fahimci abu to kuma kullum zai ta tambaya na ana son in fasa saboda wani malami ya ce ba abin da ya ce riba ne ba zan fasa ba inda ina shakka daga tambayan farko na biyu zai je zake bincike kuma daga ba zai zo ya ce a ah, wata karon da kuskure ga inda abu yake wannan haka take to ne baka fasafa ne wannan to shi kuma fahimtar sa ne amma da za a zauna a tattauna da shi insha Allah sai ya dawo daga wannan fatawar ya dawo kan fatawan da malamai suka ijimai akan ta malamai magabata a kansa suke kuma haka nan malamai yanzu ma waɗanda suka fahimci fikihun hadisin akan wannan matsala din suke Allah ya samu dace to daga ƙarshe akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi masu yawa amma <clears throat> ya kamata in tambayoyi suka yi yawan in an faɗi cewar ana buƙatar addu'o'i afuwar ba tambayoyi ba mahalicinmu ya san abin da kowa yake cikin zuciyarsa to amma kowa yana so sai an bi karanta masa cewa wane yana da kaza wane yana da kaza lokaci ba zai bayar ba amma yanzu akwai masu bukatu kamar uku akwai rasuwa wadda ake bukatan yan uwa su taimaka da addu'a ga mamacin akwai wanda ya fita nema na kasuwanci da fatan Allah ya sa masa albarka cikin abin da ya fita nema akwai mai ciwo na bawali fizarin kwance yana neman yan uwa su taimaka masa da addu'a wannan mun faɗin saboda tagaitaccu ne da fatar yan uwa wasu lokuta sun ji an yi wannan lafazin cewa akwai masu addu'a suna bukatar taimako sa yi haƙuri sun san Allah maɗaukakin sarki ya je bukatunsu da fatan Allah ya ansa mana Allah ya samu dace dukkan wanda suka turo addu'o'i ubangiji subhanahu wata ya a musu bukatunsu alkhairi shi ma wannan mamacin Allah ya gafarta masa sannan wannan karatun da mu gobe ba za mu yi ba saboda akwai karatun malam malami da yake yi gobe sannan kuma ni ma akwai karatun da nake bayan sallan isha a gobe amma ba ran ga muku ina bane don kar ku je <laughs> ya isa haka iya wanda ake zuwa nan saboda haka za mu yi karatu ranar talata ba gobe kenan amma ranar laraba da alhamis kuma akwai karatu ka zo ran laraba za ka iya sannan alhamis kuma dama ranar zuwan ka ne ka zo a yi karatun da kai ran alhamis ɗin kuwa sai ya sake faɗan wace rana da wace rana ne kuma za mu yi karatu wannan littafi har mu har mu karanta abin da ya sauƙaƙa sai mu rufe sai kuma in bayan azumi Allah ya kai mu اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان موسيا فليس في لساني وان كان موسيا فتجاوز عن سيئاته سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين